الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وأن شيني درس منهد أو أن للتافينا العبودية نشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله ibn taimiya Allah ya ji kansa yana nan da yana yi mana magana akan abin da ya shafi matsayin bauta ga Allah madaukakin sarki matsayin mutum ya zama bawa ga Allah madaukakin sarki wanda a baya ya gaya mana cewa ma'anar bawan Allah ma'ana ce iri biyu ma'ana ta farko ka zama bawan Allah ma'ana wanda ya yi da ya mika wuya ga umarni da hani na Ubangiji, yana bin shari'a ta Ubangiji, yana aiki da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su, yana hannuwa ga barin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani ga barin Ma'ana ta biyu daga ma'anar bawa, mutum ya zamo bawa ma'ana wanda yake ya sadu da ya mika wuya ga Ubangiji ta hanyar tilas, ta hanyar bin dokokin Allah maɗaukakin sarki na halittarsa, wanda dole ne ya sallama ya yarda da cewa Allah ne ya halicce shi, Allah ya yi sama, shi ya yi ƙasa, shi ya yi kudu da arewa, shi ya yi tsaunuka, shi ya yi tekuna da ƙoramu, shi yake saukar da ruwa, shi yake fitar da tsirrai da sauran abubuwa irin waɗannan. wanda ibnu taimiyya yake gaya mana wannan ma'ana ta biyu dukkanin halittu sun yi tarayya a cikinta kowa da kowa a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne mumini a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne fajiri a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne kafiri a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne to bayan Allah da Allah ya yaba a cikin ayoyin da suka gabata wa ibadur da zina yamshuna ala al-ardi hauna har zuwa ƙarshen ayoyi su ne bayan Allah a bisa ma'ana ta farko ba a bisa ma'ana ta biyu ba to wasu daga cikin waɗanda suke da'awar ganin haƙiƙa suke cewa su sun ga ƙwaƙwaf a cikin lamarin Ubangiji, suke cewa suna iya karanta lauhul mahfuz su san me Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a kansu ko ma a kan wasu waɗannan sukan ce umarni da hani ya sare da gare su babu maganar ya bi kaza daga cikin dokokin ubangiji ko ya bar kaza daga cikin dokokin ubangiji domin shi ya gano haƙiƙa kuma shi ya riga ya samu wannan ilimi na cewa shi ya san inda za shi aljanna za shi ko ba aljanna ba to wasu waɗanda suke ɗauke da irin wannan aƙida sukan yi da'awar haka ga al-khadir salam cewa shi ma ya ga haƙiƙa shi ya sa umarni da hannu suka faɗi daga kansa ya sa lokacin da ya yi tafiya da annabi musa alaihi salam shi annabi musa alaihi salam yana bisa doron shari'a shi kuma yana bisa shi kuma khadir yana baɗininta saboda haka suka yi ta samun saɓani alkhadir ya huda jirgin ruwa na wasu mutane waɗanda suke talakawa suna aikin suna leburancin su da shi ya huda musu alhalin sun ɗauke su kyauta ya kuma je ya rushe garin wasu ya sake gina musu shi ya tayar musu da shi ya miƙan musu da shi bayan kuwa waɗannan mutane sun ƙi bakunta sannan kuma ya kashe yaro wanda bai balaga ba yana wasa cikin yara ya ya murde masa wuya ya mutu to duk waɗannan abubuwa annabi Musa ya inkarin suka ce annabi Musa ya yi inkarin saboda shi yana duba zahirin shari'a ne yana duba umarni da hani ne to shi kuma al-Khadir saboda ya ga haƙiƙa ya ga ƙwaƙwaf shi ya san me yake yi saboda haka shi umarni da hani wanda annabi Musa alayhi salam yake dogaro da su na zahirin shari'a suka ce ya faɗi daga kan Khadir suka ce duk wani waliyi domin su suna tafiya akan cewa alkhadir waliyi ne ba annabi bane suka ce to haka ake samun waliyai daga cikin waliyan Allah waɗanda su ma shari'a take faɗuwa a kansu saboda suna ganin muƙami na walittaka muƙami na walittaka ya ɗara muƙami na manzantaka da na annabta مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي فويق الرسول ودون الولي wato suka ce matsayin annabta a gurin Allah a can can an je lahira za a gane cewa annabta ta ɗan manzanci amma bata kai ga walittaka ba kaga walittaka ɗin ita ce a kolu saboda haka shi annabi Musa annabi ne shi kuma kadir Waliyyi ne saboda haka ya zama yana da ilimi na haƙiƙa wanda shi annabi Musa ba ya shi don haka sai ya zama na umarni da hani sun sare da kansa to shi ne na ibnu taymiya yake cewa wa man zanna anna al qadir wa ghayrahu taqafa anhum al amru li mushahadati al iradati wa nahwi dhalika kana qawluhu hadha min sharri aqwali al kafirin billahi wa rasulihi wanda dai yayi tsammani cewa al qadir da wani hadir, umarni na yi na yi ko bari na bari na shari'a zai saraya zai faɗi daga kansu domin wai sun ga irada sun ga ina abubuwa suka sa gaba wa nahwi zalika da irin waɗannan aqidu kana qawluhu hadha duk mai irin wannan magana to maganar irin wannan min sharri aqwalil kafirin billahi to ita ce mafi sharrin magana da kafirai suka faɗa waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa hatta yadkhula fil naw'i thani min ma'anar Abdi, abd mutum ba zai zama mutumin kwarai ba har sai ya shiga cikin ma'ana ta biyu ta ma'anar bawa wacce ita ce saduda da miƙa wuya da bin umarnin Allah wa huwa al-'abdu bi ma'anar al-'abid wato bawa da takunu 'abidan lillah ya zama mai bautawa Allah لا يعبد bautawa kowa بايا allah وقوات الله فيطيء أمره وأمر رسله yabi umarnin Allah yabi umarnin manzanninsa wa yuwali awliya ahul mu'minin ya so masoyan Allah da manzanninsa wanda su ne mu'minai al na masu kiyaye dokokin Allah sannan wa yuadi a'da'ahu yayi gaba da masu gaba da Allah da manzanninsa wa hadhihi al-ibada muta'alliqatun bil ilahiyyati lillahi ta'ala wannan ibada kaga tana da alaƙa da uluhiya ta ubangiji saɓanin al-abdu بمعنى المعبد فهو معلق بربوبيته الربوبية شيء كسان الله شيء كا شيء يي شيء يي شيء سري شيء كذا شيء كذا ولا ita rububiyya ka kadaita Allah da ayyukansa uluhiyya kuma shine ka bauta wa Allah shi kadai to bawa da ma'anar da take da alaka da rububiyya wannan kowa da kowa ma haka yake da mu'mini da wanda ba mu'mini ba bawa da ma'anarsa mai alaka da uluhiyya wannan ita ce wadda Allah madaukakin sarki ya sanya mizani ma'auni sikeli na tantance ɗan wutar dan aljanna wali hadha kana unwanu tauhidi saboda haka ya zan matashiyar tauhidi la ilaha illallah ita ce matashiyar tauhidi bi khilafi man yuqirru bi rububiyyatihi sabanin wanda yake yarda da cewa Allah shi yake ayyukan da yake zanawa na rububiyya wala ya'buduhu kuma baya bauta masa aw ya abudu ma'ahu ilahan akhar ko ya yadda da wannan rububiyya amma kuma yana bauta ma wani abin bauta tare da Allah kaga wannan bai shigo musulunci ba fal ilahu kalmar ilahu kalmar ilahu wacce take nufin abin bauta huwa allazi ya'lahu al qalbu bi kamalil hubbi in an ce al ilahu a larabci ana nufin wanda zuciya take bauta masa da cikakkiyar soyayya wata azimi da cikakken girmamawa wal ijlali wal ikrami da cikakkiyar jinjinawa da kuma karramawa wal khawfi war raja'i da cikakken tsoro da cikakken fata wa zalika da kwatankwacin irin waɗannan ayyuka na zukata to duk wanda ake yi masa wannan shine ilahu saboda haka Allah da yake shi ya cancanci haka sai aka kore wannan sifa daga dukkan wani abin da ake bautawa aka tabbatar da ita ga Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah wa hadhihi al ibada to irin wannan bauta hiya allati yuhibbuha Allah wa yardaha ita ce bautar da Allah yake so kuma ya yarda da ita wa biha wasafa min ibadihi da ita ne Allah ya wasafta ya sifanta waɗanda ya zaɓa daga cikin bayinsa wa biha ba'atha rusulahu da wannan ibada ne Allah ya aiko dukkanin ganganku na manzanni da gabata wa amma al'abdu bi ma'anar mu'abbad amma bawa da ma'ana ta farko wanda aka bautar da shi ta hanyar yaƙi ko ya so sawa'un aqarra bidhalika aw ankarahu ya yadda shi bawan ne ko bai yadda ba fa hadha ma'ana to wannan ma'ana ta bawa yashtariku fihi al-mu'min wal kafir da mu'mini da kafiri duk ɗaya wa bil farqi baina hadhain an-naw'ain to ta hanyar fahimtar bambanci tsakanin waɗannan dangogi na ibada guda biyu ko dangogi na zamantowa mutum bawan Allah guda biyu يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه sanan za a san abubuwa tabbatattun abubuwa na addini waɗanda suke shiga ƙarƙashin abin da ake kira bautar Allah suke shiga ƙarƙashin abin da ake kira addinin Allah wa amrihi shar'i suke shiga ƙarƙashin abin da ake kira umarni na shari'a allati yuhibbuha wa yardaha bautar da Allah yake so ya kuma yarda da ita wai wali ahlaha kuma yake jibinta masu bin wannan bauta wayo wayo krimuhum bi jannatihi kuma yake karrama su ta hanyar ba su aljanna wa bainal haqa'iqil kauniyya da kuma abubuwa na halitta ta cewa Allah ya yi sama Allah ya yi ƙasa Allah ya yi ruwa Allah ya yi tsirrai da sauran abubuwa masu kama da haka allati yashtariku fiha almu'min wal kafir wanda da mu'mini da kafiri anan ba su da bambanci wal barru wal fajir da mutumin da yake biyayya ga Allah da mutumin da yake fajiri ba su da bambanci allati man iktafa biha bautar da wanda ya tsaya akan ta kawai shi yana ji a jin da ya yarda Allah shi ya waɗannan abubuwa yana ga kamar ya gama komai walam yattabi al haqa'iq ad-diniyya amma bai bi irin dokoki na addini ba kana min atba'il iblis al-la'in wannan yana cikin mabiya iblis dinanne wal kafirina bi rabbil alamin yana cikin kafirai waɗanda suke mutuncewa ubangijin halittu duka wa man ittafa fiha bi ba'd al-umuri duna ba'd wanda kuma ya dauki wasu abubuwa na bautar Allah wanda Allah ya shar'anta na umarninsa ko haninsa ya dauki wasu ya bar wasu aw fi maqamin duna maqam ko ya wani mataki bai kai ga na gabansa ba wajen bautar Allah aw halin duna hal shiga wani hali na bautar Allah bai kai ga na gaba gare shi ba na qasa min imanihi wa wilayatihi lillahi bi hasabi ma na qasa min al-haqa'iq ad to walittakarsa a wajen ubangiji tana samun tawaya gwargwadon tawayar da ya samu wajen bin dokokin Allah na umarninsa ko na haninsa wato duk mumini wanda yake bi ma'anar abidi lillah duk mumini da yake da ma'anar da yake bisa ma'anar bauta wa mai bauta ga Allah ta hanyar bin dokokinsa to yana da wani kaso na walittaka a wajen ubangiji saboda haka waliyar a wajen ubangiji hawa hawa ne mafi kololin wanda ya fi zama wali ga ubangiji shine annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama. sannan sauran annabawa ulul azmi sannan sauran annabawa da manzanni sannan kuma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi Wasallama. to haka gwargwadon biyayyar mutum da kiyaye dokokin shari'a da bin umarni da barin abin da aka hani gwargwadon abin da zai samu na kaso na walittaka a wajen ubangiji saboda haka Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun sai Allah madaukakin sarki ya sifanta waliyai da waɗannan sifofi guda biyu waɗanda suka yi imani kuma suke kiyaye dokokin Allah kaga gwargwadon kiyayewarka ga dokokin Allah gwargwadon abin da zaka samu na rabo na kaso na walittaka a wajen ubangiji وهذا مقام عظيم غلب فيها من اكابر من اكابر الشيوخ المدعيه بالتحقيق والتوحيد والعباد ما لا يخفيه الا الله الذي يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا الا انا فاني انفتحت لي انفتحت انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق بالحق والرجل من يكون من يكون من نازع بالقدر لا من يكون موافقا للقدر Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa wannan matsayi na bambanci tsakanin al'ubudiyya bi ma'ana al'abdul mu'abbad ko al'abdul abidu lillah da kuma al'ubudiyya bi ma'anar mu'abbad lillah bambanci tsakankanin waɗannan a matakai guda biyu an samu da dama daga cikin manya-manyan shehinai sun fada cikin kuskure a game da shi ina littahqiq waɗanda suke da'awar su sun iya tantance abubuwa yadda ya kamata Wattauhi suke da'awar sun san tauhidi wal irfan suke da'awar suna da ilimi suna da sani na ubangiji ma la yuhtihi ma la yuhtihu illa Allah alladhi kuskuren da babu wanda zai iya ƙididdige shi sai Allah madaukakin sarki wanda shi ya san abin da yake koye shi ya san abin da yake bayyane yace to wannan ma'ana wato bambanci a kankanin al'amrul kauni alqadari da shari'i. shar'i a kankanin waɗannan abubuwa guda biyu zuwa gare shi ne Sheikh abdulkadir delani Jilani rahimahullah yayi ishara zuwa gare shi fi ma zukira anhu cikin abin da aka ruwaito daga gare shi yana cewa anna kathiran min ar-rijali idza wasalu ila al wal qadari amsa illa ana fa inni fatahat li fihi rawzanatun fanaza'tu aqdar al-haqq bil haqq lil haqq والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر to jin cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ambaci sunan wannan malami Abdulkadir Aljilani ko Aljili rahimahullah ya kuma yi masa addu'a ta Allah ya ji kansa a kuma wani guri da yake maganar cewa da dama daga cikin shirinai sun fada cikin kuskure amma ya kawo wannan malami yake cewa shi yana daga cikin waɗanda ba su fada cikin wannan kuskure muka ga ya kamata a taɓo batu akan shewa Abdulkadir ana jin sunan shehu abdul qadiri amma an fi jin shi daga yan bid'a kafin a je shi daga ahlus sunna akan jima ko ba kwata kwata ba a ji amma yan bid'a suna ta yawo da shi loko loko lungu lungu saƙo-saƙo. to yau gashi a karatun ahlus sunna a kuma littafin da ake magana akan aqida akan tauhidi shehu abdul qadir ya shigo saboda kaga ya kamata a bambanta tsakanin zare da abawa a shehu abdulkadiri ɗaya ne daga cikin shehinai kuma malamai waɗanda aka yi a ƙarni na biyar zuwa na shida wato an haife shi a shekarar hijira tana ɗari hudu da saba'in a wani gari da ake kira jilan wannan gari a yanzu an ce yana cikin ƙasar Iran Jelan ko Kilan shi yasa ake nisabta shi zuwa ga wannan gari duk da iyayensa ko kuma shi ya baro wannan gari ya dawo Baghdad cikin Iraq da zama tun lokacin bai fi shekara ɗan shekara sha biyar ba ko sha takwas bai fi shekara sha takwas ba ya baro wancan gari ya dawo Baghdad da zama to amma an fi sanin sa ko an fi jingina shi da wancan gari mahaifarsa ta farko wato Jilan a ce jilani ko aljili dukkan ta nisba ce ko alkilani ko alkili duk nisba ce zuwa ga wannan gari da aka haife shi ya zo ya yi karatu a gurin malamai musamman malaman hanabila domin shi yana bin mazhabar imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a ahmad ibn hanbal mazhabar sai yake bi don haka karatutukan da yayi ya yi su a hannun malaman mazhabar hanabila kuma daga cikin manya-manyan malaman mazhabar Hanabila a waɗanda suka sai karatu a hannunsa kamar الشيخ عبد الله بن أحمد موفق الدين ابن mai littafin almoguni an ce makonar littattafan hanabila ko mafi girman littattafan hanabila shine a fashin littafin almuguni na muwaffaquddin ibn qudama to ibn qudama yana daga cikin almajiran shehu abdulkadir aljili rahimahullah ya tashi yayi karatu akan wannan mazhaba ta fuskar furu'a da ta fuskar usul ma'ana ta fuskar fiqh da ta fuskar aqida domin shi da kansa a cikin littafin sa al a littafin sa al yana cewa qala al imam abu abdullah ahmad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah wa amatana ala madhhabihi aslan wa far'an wa hasharana fi zumratihi shi da kansa a wannan littafin nashi al yana cewa al-imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani Allah ya ji kansa ya kuma karɓi rayukan mu muna kan mazhabarsa ta ɓangaren tauhidi da ta ɓangaren fikihu ta ɓangaren tauhidi da ta zumrati kuma Allah ya tashe mu cikin tawagar Imam Ahmad to saboda haka ya tashi ya yi karatu akan wannan mazhaba kuma a rubuce-rubucensa muna fahimtar wannan mazhaba ita firin jaye a cikin rubuce-rubucensa kowa ya san mazhabar Imam Ahmad a wajen aƙida ba ta sauki ba ja da baya an yi rigima rigingimu da 'yan bid'a tun lokacin Imam Ahmad an ɗaure shi an dake shi an yi masa barazanar kisa an kashe wasu almajiransa an kashe wasu abokansa an daki wasu malamansa an kori wasu malamansa daga aiki duk akan akida amma bai saki abin da yake kira akan sa na akida ba Imam Ahmad an san aqidarsa fuskar asma'u wa sifat musamman a wancan lokaci da mu'tazila mu'tazilawa wanda suka nace sai sun jirkita aqidar musulmi ta fuskar al-asma'u wa sifat ya nace akan tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani kamar yadda suka zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa abdul qadir jilani cikin littafinsa alguniya yana cewa wa na'udhu billahi min an naqula fihi wa fi sifatihi ma lam yukhbirna bihi huwa aw rasuluhu wato muna neman Allah ya tsare mu mu yi mata magana game da Allah da sifofinsa maganar da ba shi ya faɗe ta a cikin littafinsa ba ba kuma manzansa ne ya faɗe ta ba yana neman Allah ya tsare shi da shi shigi wajen jingina wa Allah wata sifar da bata zo a cikin alkur'ani ba bata zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana neman Allah ya tsare shi daga shishigi wajen korewa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa a cikin littafinsa ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a cikin sunnarsa sahihiya don haka koyarwar shi Abdulkadir koyarwa ce ta sunna a ture a dunkule koyarwa ce ta sunna kuma sunna yake nufi cikin dukkan abin da ya koyar a cikin littafin sa al-fathur rabbani a majalisi na 47 shafi na 151 ga abin da yake cewa yake cewa akhlisu wa la ku yi ibada ku tsantsanta ibada ka ku yi shirka wa la tushriku wa an babihi la tabrahu kada ku bar kofar ubangiji saluhu wa la tas'alu ghayrahu ku roƙe shi kada ku roƙi wani ba shi ba ista'inu bihi wa la tasta'inu bi ghayri ku nemi tsari da shi kada ku nemi tsari da wani ba shi ba tawakkalu alaihi wa la tatawakkalu ala ghayri ku dogara ga Allah shi kadai kada ku dogara ga wani ba shi ba a wani guri a cikin wannan littafi al-fathur rabbani shafi na eh, majalisi na 39 shafi na 128 ga abinda da yake cewa idza lam tattabi alkitaba was sunna wala shuyukh al'arifin bihima fama taflahu abada yace in baka bi alkitabu was ba baka bi alqur'ani ba baka bi sunnar ma'aiki ba baka bi malaman da suka san alkitabu was sunna ba to har abada ba za ka rabauta ba a wani gu yana cewa la falaha laka hatta tattabi alkitaba was sunna ba za ka taɓa rabauta ba a rayuwarka sai ka bi alqur'ani da sunna a wani gun kuma yana cewa fa'alal mu'mini wajibi ne ga mutumin da yake mu'mini ittiba'us sunnati wal jama'a ya bi sunna ya bi jama'a fa sunnatu ma sannahu rasulullah sallallahu alaihi sunna ita ce abin da ya sunnanta manzo Allah ya sunnanta kaga bai ce shi ba bai ce kadiriya ba ki sunna ita ce abinda manzo Allah ya sunnanta wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jama'a kuma abinda sabon manzo Allah suka hadu a kansa fi khilafatil a'immatil arba'a cikin khalifancin imaman nan na shari'a guda hudu al khulafa'ir rashidin halifofi guda hudu al mahdiyina rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in kaga bai ce kai kadiriya ba cewa ya ka rike sunna ka riƙe jama'a sunna kuma sai tarifin ta da me abinda manzo Allah ya sunnanta jama'a kuma yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kai ka can tushe can gindin maganin kuma an san shi da matsantawa wajen wato akan yan bid'a a cikin littafin sa algunya algunya yana na a kulli ana sayarwa yana cewa wa Allah yukashira ahlal bid'a kada ka shiga dandazon yan bid'a ka ƙara musu ka ƙara musu yawa wala yudanihim kan ma ka matsa kusa da su wala yusallimu alaihim kan ma kai musu sallama kaga shi yafi muzabi yace li anna al imam ahmad ahmad rahimahullah yace saboda imamu ahmad domin shi yake bi saboda imamu ahmad Allah ya ji kansa yana cewa man sallama ala sahibi bid'atin faqad ahabbahu wanda duk yayi wa dan bid'a sallama to yana son sa kenan wa li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yana cewa afshu salama bainakum tahabbu ku watsa sallama a tsakanin ku dan ku so juna kaga in kai wa dan bid'a sallama kana son ku so juna kenan wala yujalisuhum kai ya zauna inda suke wala yaqrubu minhu kai ya matsa kusa da su wala yuhanni'u wannan ba magana Abdul Qadir nake karanta ba wai ta Muhammad ibn Abdul Wahhab ba wala yuhanni'uhum fil a'yad kada yayi musu gaisuwa ta taya murna a lokacin bukukuna wa auqatis sururi da lokacin da lokutan farin ciki wala yusalli alaihim idza matu kada ma ya shiga sallah akan su sun mutu wala ya mu alaihim kada ya ce Allah ya ji kansu idza zukiru in an ambace su bal yubayinuhum ya ja da bayan su raba gari da su wa yu'adihim billahi azza wa jalla yayi gaba da su saboda Allah mu'taqidan wa muhtasiban bizalika kuma yayi haka a bisa aqida kuma yana neman lada yana neman lada mai yawa wal ajral kathira da ma makon lada wannan magana tana cikin guniya shafi na 80 a mu za mu dauke ta akan manya manyan yan bid'a kana dauka akan yan kanana ba ka ba sai ta zama izala mai zafi izala mai yaji saboda haka yana magana akan manya manyan yan bid'a waɗanda bid'a suka fitar da su daga musulunci amma wani wanda yake bid'a zikiri bid'ar wani abu haka bai ma san me yake yi ba wannan duk ai ta al'amar ai ta hulɗa da su kuma ana masa wa'azi amma manya manyan su shehinan to su yake nufi an gane ko in kuma ka dauke shi akan zahirin sa to kuma wannan wannan dai magana cewa Abdul Qadir ce a cikin dai shi littafin alguniya din yana cewa ittabi'u wala tattabi'u wala tattabi'u ku bi sunna kada ku bi kada ku bi bid'a wa ati'u wala wala tamra'u ku yi da'a kada ku yi tawaye wa wahidu wala tushriku ku ɗaya da Allah kada ku yi shirka a wani gurin a littafin sa al-fathur rabbani majalisi na 59 shafi na 207 yana cewa asasul khairi mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi qawli wa qili ginshikin alkhairi ginshikin alkhairi shine yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya cikin maganganunsa da ayyukansa to har ma kuma yana cewa alamar yan bid'a a cikin gunya tafi na tamanin yana cewa wa alam ka sani anna li ahli al bid'i alamatun yu'rafuna biha yan bid'a suna da alamomin da ake gane da su fa alamatu ahli al bid'i al waqi'atu fi ahli al athari wato alamar yan bid'a zagin masu aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kaga anan ya tantance suwaye yan bid'a wannan maganganu suna cikin littafansa biyu alguniya da kuma littafinsa alfathur rabbani dangane da sufanci sufi ne ko ba sufi ba ne sufi ne ko ba sufi ba ne idan ana nufin sufi wanda yake da batu akan zuhudu gudun duniya ambatan Allah a ƙaurace wa inda jama'a suke a koma a lizinci masallaci a yi ta itikafi da ma'ana irin wannan to sufi ne shi yasa ake lissafa shi cikin sufaye ana lissafa shi cikin zuhadu saboda wannan ma'ana kuma yana da mabiya da yake tarbiyyarsu a kan wannan abin da na fahimta lokacin da nake karanta tarihin sa'a littattafai da dama na karanta tarihin sa littattafai da yawa to abinda na fahimta a yayin da ya zo bagdad ya yi karatu a gurin malaman shari'a karatun tsantsa na shari'a ne a cikin malamansa akwai wanda shi ya jefa shi cikin abin da ake cewa tsofancin wani mutum da ake kira Hamad ibn Muslim Adabbas, dabbas Hamad ibn Muslim dabbas kuma an ce shi wannan Adabbas a tarjamarsa an ce wa kana ummiyan la yaku wato ummiyi ne shi ba malami bane ummiyi ne ko rubutu da iya yana da yan sana'o'in da yake yi to amma yana da wasu da ya tara a gindin su yana koya musu sufanci yana koya musu zuhudu to a lokacin idan Shehu Abdul Qadir ya zo wajensa yana cutar da shi kwarai da gaske yana tsangwamar ya ce kai malamin shari'a ne menene ya kawo ka wajen sufai ka tafi wajen ƴan uwanka alfuqaha malaman shari'a ka kyale mu wannan abin da yake masa na tsangwama har ta sa su kansa almajiransa shi wannan Hammadu ah, Hammadu bin Muslim Dabbas hatta su kansu ah, almajiransa suna suna tsangwamarsa sun su zo su ce to dan abubuwan da aka kawo mana na sadaka mun ci wato kamar ya zo ya zo kwalama tunda su an san su ba sa zuwa ko ina sai abin da aka ba su na sadaka to sai su ce masa to yar gurasa ka aka kawo da sadaka ci sai ka tafi to an ce wannan mutum shi yayi ta jin har ya sa shi cikin harka ta sufai amma shi a gunsa abin da yake cewa sufanci yana cewa a cikin littafin sabuniya a a makala ta 36 shafi na 65 36 shafi na 65 yana cewa انظر لنفسك نظر رحمة وشفقة فكل كنك كلنا توسعي دجن كي واجعل الكتاب والسنة أمامك كسنع القرآن دا سنة أقبان إدنك وأعمل بهما كي أيكي دسو ولا تكتر بالكيل والقال والهوى kada ka ruɗu da cece kuce da maganganun banza Kala ta'ala Allah yana cewa wa ma'ata kumur rasulu fa khuzuhu abinda manzo ya zo muku da shi to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku hannu wala tukhalifu kada kada ku sabawa biyayya ga manzon Allah fa tatrukul amala bima bima bihi ku bar aiki da abinda ya zo da shi wa tahtari'u li anfusikum amalan ku kirkiro wa kanku wani aikin wa ibadatan ku wa kanku wata ibada ku bar na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kada haka kama qala ta'ala fi haqqi qaumin dallu sawa'a sabili kamar yadda Allah ya faɗa game da wasu mutanen da suka karkace hanya ta kwarai yace wa da nibtada'uha ma katabnaha alaihim da wani aiki na bauta na ƙaurace wa jama'a da suka ƙirƙira wanda ba mu rubuta musu ita ba ban rubuta musu ba yana cewa a cikin littafin sa alfathur rabbani majlisi na 59 shafi na 207 yana cewa as-sufi man safa batinuhu wa zahiruhu bi mutaba'ati kitabillahi wa sunnati rasuli sufi shine wanda zahirinsa da batininsa ya zama ya ya zama garai garai ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi tafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsabtace batininsa da zahirinsa ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya wannan shi ne shi sufancin da yake ganin ya kamata saboda haka in mun ce abdulkadir sufi ne muna nufin wannan ma'anar kuma ga yadda ya fassara sufancin abunsa a sufi man safa batinuhu wa zahiruhu bi mutaba'ati kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda cikin yake cikin alfatun rabbani to idan wannan shi ne. Shehu Abdul Qadiri a za mu ga wasu maganganu da wasu irin karamomi da wasu waƙoƙi da aka ce shi yayi waɗanda ba yadda za a yi musulmi ma ya yi su ba wai wali ba musulmi ma ba zai yi su ba akwai inda yake cewa ko ake cewa yana cewa ذرائي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي وأعلم نبت الأرض كم من نباته وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجه أنا كنت مع نوح بأعلى سفينة بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت وإبراهيم وكنت وإبراهيم ملقى بناره وما بردت النيران إلا بدعوة وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلة أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برأت بلواه إلا بدعوة أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف علم الطريقة ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظة أكدوبا كرشان لتاف فتوح الغيب شافي نتري دا ثمانين دا لا أقول أنهم بيتوتي لا أمفسر أمر أبن دا والإياذ بالله يلا تو أزرائنسا تنجل لنهننسا min fawqi samawati kulliha ya rutso duka sammai duka sammai guda bakwai wa min tahta batnil huti madda jirahat kuma ya sanya tafin hannunsa can can cikin karkashin cikin kifi ma'ana ya hada sama da ƙasa gaba daya yace wa a'lamu il wa a'lamu nafsal ardi kam huwa nafsatin kam min nabatihi ya san tsaron ƙasa tsiro nawa ne a ƙasa ya sani wa a'lamu ramlal ardi kam huwa ramlat yashin da yake rairayin da yake kasa ya san kwaya nawa ne yace wa a'lamu ilma Allah uhsi hurufahu ilimin Allah gaba ɗaya ce ya san shi kuma yana iya kididdige harufansa gaba ɗaya wa a'lamu mawjal bahri kam huwa mawjal tunkolar ruwa da yake ya san guda nawa ne zai iya lissafa ana kuntu ma'a nuhin bi a'la safinati yace lokacin da annabi nuhu ya hau safina jirgin ruwansa to ina tare da shi biharan wa tufanan ala kasbi qudrati da dukkan tekuna da dukkan da shi tufanan gaba ɗaya suna tafin kudrata wa kuntu wa ibrahimu mulqan binari da ni da ibrahimu lokaci da aka jefa mu a cikin wuta wa ma barada an-niran wa ma barada an illa bi da'wati addu'a ta ce ta sa wutar ta yi sanyi wato ba maganar kulna ya na rukuni da a shi ne addu'a yace wa wa kuntu ma'a yaquba fi gashu ainihi lokacin da yaquba ya rasa sa ina tare da shi wa ma bari'at ainahu illa bi taflati da tufina ne idanunsa sauri ana kuntu ma ayyuba fi zamanil bala lokacin da annabi ayuba yake cikin bala'i to muna tare wa ma bari'at balwahu illa bi da'wati da addu'a ta ne ya warke ana alwahidul fardul kabirul nas ne kwaya ɗaya wanda yake ilo ɗaya kuma wanda yake babba da zatinsa ana alwasiful mawsuf ilmu tsanni ni ne in ana sifantawa ni ne mai sifantawa kuma ni ake sifantawa ni ne jagoran alamar tsarika ni jagoran tsarika malaktu lahi sharqan wa magriban duk garuruwan Allah yana nufin duniya gaba ɗaya gabas da yamma duk na mallake wa in shi'tu in na ga dama aflaitul anama bi lahzati duk dukan duniya zan karar da su da kinta wasu na daya to idan mun karanta abubuwan da muka ji a baya a cewa Abdul Qadir yana faɗa cewa ai bi sunna ai ai ikhlasi a ɗaya ta Allah ta ai shirka ta hatta in bid'a bai raga musu ba to ya za yi da irin waɗannan maganganu idan aka ce shi yake futuhul ghaibi wani ne wani mutum ne ya tattara littafin inda na ɗauko wannan wani mutum ne ya tattara shi a ana kiran shi Zainuddin dinin mursafi a sayyad ya tattara wasu maganganu na shi Abdul Qadir a cikin littafin ƙarshe sai ka waɗannan waƙoƙin yake kuma shi yake yi waƙoƙi ne wannan ɗaya kaɗan ne daga ciki akwai waɗanda suna nan kuma don haka suke da muni wannan na ɗauko misali ne futuhul ghaibi littafi ne sananne yana nan a bige an buga shi tun shekarar hijira dubu ɗaya da uku da inda biyu a ba'ar Mustapha al alhalabi a alkahira an kuma buga shi a Darul Albab a dimashi ibnu Taymiyyah ya yi sharhin wasu kalmomi masu kyau a cikin shi littafin fusuhul ghaib wanda sun yana da cikin fatawa sharhu kalimatin min fusuhul ghaib amma duk cikin maganganun ibn taymiya da yake yi babu inda muka ji ya taɓo wasu maganganu irin wannan ya ce abdul qadir yayi kaza yayi kaza wanda wannan yake nuna mana cewa wannan ƙare-ƙare da aka yi sa a ƙarshen littafin a zamanin shekul islam ibn babu su a littafin dan da da su babu wanda yake ibnu taymiya zafi irin wannan don ya kafirta su hallaj ya kafirta ibnu sab'in ya kafirta ibnu al farid ya kafirta su ibnu arabi saboda maganganun su irin waɗannan da suke nuna ittihadi da wahdatul ne ya kafirta su amma ba taba ga inda ya kafirta su Abdul Qadir da a ce ya tabbata shi Abdul Qadir yana da irin waɗannan maganganun shi ma da ya shiga sabu Ibn taymiya ba zai masa mujamala ba alamun da suke nuna cewa waɗannan maganganu dama a ƙarshen littafin ba a cikin littafin a ƙarshe aka liƙa aka ce wai wasu baitoci ne yayi wanda ko kusa bai waɗannan maganganu ba a ibn taymiya zamu ga yana masa yana yabansa a wasu gurare da dama akwai inda ibn taymiya yake sifanta shi da babban malami yake cewa wa kalamu shuyukhil kibar ka sai abdul qadir wa dai kaga sai yasa cikin manyan manyan malamai a wani guri ma yana cewa wa shaykhu abdul qadir a cikin fatawa juz'i na goma shafi na ɗari hudu da tamanin da takwas ibnu taymiya yana cewa wa shaykhu abdul qadir wa nahwu min a'zami mashayikh zamanihim amran bil iltizam shar'i wal amri wan nahyi wa taqdimihi ala az-zawqi wal qadar wa min a'zami al mashayikh amran bi tarki al hawa dan zamanin su waɗanda suka fi kowa umarnin da a riƙe a kankame shari'a wal amri wan a ƙanƙame umarni da abin da Allah ya hana a kula da su wa taqdimihi ala zawqi a kuma gabatar da shari'a akan abin da yake zauki abin da kai kake ji yayi maka ya maka dadi a rai wal qadari ko abin da kake zato an riga an kaddara maka wa min a'zamil mashayikh amran bi tarkil hawa kuma suna daga cikin waɗanda suka fi kowa umarnin da a bar bin san zuciya wal iradatin nafsiya da abin da rai so kaga wannan shaida ce da take nuna ibnu taymiya bai karanta irin waɗannan maganganu da sunan shehu abdul qadir yayi su ba ba zai yi masa wannan yabo ya ce sun fi kowa umarni a rike shari'a alhalin yana yin wannan maganganu yana nuna dukkan wani bala'i da wasu annaba suka shiga shi ya fito da su daga ciki kuma duniyar gaba ɗaya a hannunsa take shi kansa ubangijin duk abubuwansa ya san ya san ilimin sa ya kididdige shi to kaga ba ba yiwa a ce yana haka a akwai wasu littafai da ake jingina masa dan yawanci waɗannan littafai guda biyu da na nakalto maganganunsa alguniya da alfathur rabbani sune littafan da zaka saki jiki a game da abdul qadir jailani rahimahullah kace ya rubuta waɗannan littafai guda biyu amma sauran kamar as-safinatul qadiriyya na wani wai shi muhammadul amin kailani za ga wasu salatai da wasu mafarke mafarke da wasu da wasu maganganu na shirka da yawa a ciki ana shi ingina abdul qadiri akwai al-fuyudatul rabbaniyya fil ma'asiri wal awradil qadiriyya wanda shi ma wani mutum ne tattara su wai shi Isma'il ibn Sayyid Muhammad al-Qadiri cike yake da bid'o'i da wurdai da shirka iri-iri kala-kala wata shirka ma ba a jita a cikin mutanen farko ba waɗannan duk ba shi ya rubuta su ba wasu ne suka rubuta suke cewa sun ruwaito daga wajensa kuma wasu littattafan ma da ake rubutawa ana faɗar karamarsa ana faɗar a matsayinsa da irin darajoji nashi da wasu abubuwa nashi kamar littafin bahjatul asrar akwai littafi yana nan bahjatul asrar wa ma'danul anwar fi ba'd manaqib al-qutub ar-rabbani Abdul Qadir Jilani wannan littafi ya tara ya iri iri babba wani waishi a Abul Hasan ash amma ya tabka ya iri iri a littafin wai yana faɗa irin albarkatu da karamomi na littafi ne mujalladi ne da yawa da yawa a karanta muku kaɗan daga cikin karamomin a shehu abdul qadir da ya faɗa wanda kwata kwata hankali ba zai karɓa ba hankali ba zai kama ba a wanda duk ya ji irin maganganun da shehu abdul qadir yake yi ba zai taɓa yadda waɗannan abubuwa wai shehu abdul qadir ne wai ya yi su ba a cikin wannan littafi bahajatul asrar na shatnuhi yana cewa an abi Muhammad an abi Muhammad shawarar sabti al-mahalli wasu mutane ne fa ba san su ba shi yake kirkirar su ta ka tara da manya-manyan wagagen littattafai da aka yi na tarihin malamai ba ka same su ba wai shi wannan eh, eh, eh, abu Muhammad shawar ɗin, ko ba sharon sharon ne zan yake cewa da kaltu Baghdad li ziyarati sheikh muhyiddin abdul qadir al-jilani yace ya shiga Baghdad don ya ziyarci muhyiddin abdul qadir al-jilani wa aqamtu indahu mudda na zauna a wajensa wani tsawon lokaci falamma azamtu ala rudu ila misr ala qadami at-tajrid min al-khalq yayin da na tashi ina buƙatar tafiya masar bayan duk na kakkabe duk wani abu na duniya daga jikina ma'ana ya ya ya kwankwaɗi kusancin sosai yanzu zai koma ya guduri zai koma masar yace ista'azantuhu sai na nemi izinin sa shi Abdul Qadiri wa awsani alla as'ala ahadan shay'an yace to kada ka roki kowa har ka je masa wa wada'a usba'ahu fi fami shi Abdul Qadiri ya dau yatsan sa yasa a baki na wa amarani an amussaha yace tsotsi yatsan nan tawa fa fa'altu na tsotsi yatsan wa qala li yace in sarif rashidan mahdiyan ka tafi kana shiryayye abin shiryarwa fasirtu min bagdad na tafi tun daga bagdad ila misr har zuwa garin kasar masar wa ana la akulu wa la ashrabu wa quwwati fi ziyada ban ci ban sha kuma kun ƙara ƙarfi nake ji ko da to sahabban manzo Allah ma haka bata faru gare su ba ah, ba a kan yi tafiya ba ai ta jin yunwa da ishirwa annabi ya ce a tattaro dan abinci yayi addu'a sannan abincin ya karu a ci wani lokaci ma su ta fa su su ta soke raƙuman su don su samu abin da za su sha a to ya sa musu yatsa a baki mana kowa ya tsoka. to kaga wannan wani abu ne da ko hankali ba zai karba ba shi dai wannan shatlufi yake cewa wa an abi hafs umar al-kimani Kala" shi wannan yake cewa kana shaykh abdul qadir yamshi fil hawa'i shaykh abdul qadir tafiya yake akan iska ala ru'us al-ashhari bisa ga mutane duk ana kallon sai na tafiya cikin iska fi majlisihi a majalisinsa kamar ana zaune da duk tashi kawai ku gani cikin iska ina tafiya wa yaqulu yana ce da su ma taqlu ash-shamsu hatta tusallimu alayya rana duk ranar da duk san da ta fito sai ta zo ta gaishe ni wata ji usana shekara ma takan zo da kanta ilayya gare ni wa sallimu alayya ta gaishe ni wa bi ma yajri fiha ta bani labarin irin abin da zai gudana a cikin ta hmm? wa yaji ushar wata ma yazo tunda shekara ta zo kuma bai ka wata kuma ai ba yana cikin ta ba to wata ma yazo wa yusallimu alayya shi ma ya gaishe ni wa bi ma yajri fi shi ma ya ga mun duk abin da zai gudana a cikin sa hmm? yawa yaji ul usbu sati ma sai yazo wa yusallimu alayya ya gaishe ni wa yukhbiruni bima jiri fi shi ma ya ga mu abin da ke gudana a cikin sa wa ul yawmu yini ma yazo wa yusallimu alayya ya gaishe ni wa yukhbiruni bima jiri fi ya gaya mun duk abin da zai wakana a cikin sa kun ga duk wasu maganganu ne ba na masu hankali ba tunda da shekara ta zo kuma ina ruwan kuma maganar zaki da wani ai ba ta yazo ba yace wa izzatu rabbi na rantse da girman ubangiji na inna su'ada wal ashqiya'a yan wuta da yan aljanna da yan wuta la yuraduna ala aini fil lawhil mahfuz ana nuna mun su a lawhil mahfuz ina ganin ana ga'isun fi bihari ilmillahi ni nayi kaya na nutse cikin tekunan ilimin Allah wa mushahadatihi da abubuwan ganin sa ana hujjatun alaikum jami'ukum kuma ni hujja ce gare ku gaba ɗayan ku ana na'ibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni na'ibin manzon Allah ne wakilin sa ne wa waridi fi fil ardi kuma ni ne mai gadon sa a bayan kasa to amma shi wanda yake abin nan gadon shi bai faɗi haka ba <laughs> ko akwai inda kace ba za la yawo a iska ko shekara da waye da waye duk su zo su gaishe shi su gaya masa me za a yi kun ga wannan don hauka ne da surutai na na nufi. a wani guri yake cewa an adi ibn musafir um, Wata rana, ana zaune a majalisin shehu زونا qadiri wai sai sama take ce da ruwa. wa shehu abdul qadir takallam shi kuma shehu abdul yana karantarwa yana musu magana sai kuma ruwa ya sauko fa tafarraqa ba'du ahli majlis sai wasu daga cikin mutane suka bar suka tashi suka bar gurin suka gudu farafa ra'sahu nahwa as-sama'i sai daga kansa ya dubi sama wa qala yace ana ajma'u wa anta tufarriqu ina tara mutane ke kina raba musu ina tara su kina korarsu majlis daga nan shi ruwa ya wa baki ala halihi ruwa ya tsaya ya kau kharij al wato ruwan dib ya dauke baya ba majalisin sai can waje wajen majalisin ga su ba a cikin rufi ba amma ruwan ba ya taba wala yaqru ala al majlisi qatra ko dugo ɗaya bai dugo cikin majalisin ba tun daga shehu abdul qadir yayi tsawa manzo Allah da ya istisqa'i ranar juma'a ya yi sauko ruwa ya ta ba, ya yi ta abin nan har ma ya fara ta'adi sai da sahabbai suka zo suka same shi manzo Allah sai da ya daga hannunsa ya addu'a ya roki Allah yana cewa Allahumma hawalaina la alai hawalaina la alai ya ubangiji itan gefen mu da shi dan wajen Madina ba akan mu ba sai da ya roki Allah amma shi wannan tsawa ya wasa ba. eh kuma manzo Allah yana fitar ruwa yana jika shi to irin waɗannan maganganu shi yasa Ibn rajab Ibn rajab al-hanbali a zailu tabaqatil hanabila idan ka koma na ɗaya shafi na ɗari biyu da inda uku za ka ji inda yake cewa yana magana akan wannan littafi na bahjatul asrar wanda a ciki ake ɗauko karawon sha al-qadir yake cewa walakin qaddama al-muqri wa abul hasan ash-shatnufi al-misri fi akhbar ash-shaykh abdul qadir thalathata mujalladat shi wannan malami mutumin masar ya tara labarurrukan shi abdul qadir kusan sifili sifili manya guda uku wa kataba fihi tsamma war ya rubuta duk wata tsiya a ciki wa kafal mar'u an yuhaddisa bi kulli ma sami'a kuma ya ishi mutum ya zama makaryaci duk abin ya yaji ya faɗa wa qad ra'aytu ba'd kitab ya ce na ga wani abu daga cikin wannan littafi wala yaqibu ala qalbi an a'tamida ala shay'in mimma fihi kuma ni ba zan ji daɗi a zuciyata ba in nakalto wani abu da yake cikin wannan littafi wannan ibnu rajab yake faɗar wannan magana fa anqulu minhu illa ma kana mashruhan ma'ruf duk abin da ga na kawo a tarjamar Shehu Abdul kuma akwai shi a wancan littafi to dama akwai shi ya shahara min gairi hadal kitabi a wani littafin ba wannan ba wa zalika li kasrati ma fihi min ar-riwayati am majhulina saboda yawan riwaya da yake daga wasu mutanen da ba a san ko su waye ba wa fihi min ash-shatai akwai surutan banza wa tsammati da bala'i iri iri wadda awi da da'awa daban-daban ta ƙarya wal kalamil batil da maganganun ƙarya ma la yuhsa abinda baka iya girgizu wala yaliqu nisbatu mithli zalika ila shaykh abdul qadir bai kamata a jingina irin waɗannan abubuwa ba ga shaykh abdul thumma wajadtu al-kamal ja'far yace sai na samu wani malami ja'far al قد ذكر يا أنبتا أن الشطنوفي نفسه شيمي وأن للتافي بهجة الأسرار كان متهما فيما يحكيه في هذا الكتاب شي كنسا أنا تهمك شيكي كيلو مغندنا شي كنسا شيكي كيلو yana cewa an ai Abdul Qadir yayi kaza kamar tafriul tafriul khatir ne shi tafriul khatir na ai kaga wanda mai tsakanin shi da shekara 100 nawa amma ga shi ana ta faɗa wasu karamomi ana jingina shi Abdul Qadir ana cewa yayi yayi kaza yayi kaza to saboda haka mun san waɗannan abubuwa ba shi yayi ba waɗannan abubuwa ba shi yayi ba idan akwai wasu karamomi nashi to kamar sauran manyan bayan Allah ana samu suna da karama ba ma inkarin karama amma kuma a wuce gona da iri har har a keta shari'a wannan abin da ba za mu karɓa ba don karama dole ta tafi tare da shari'a don abin da aka ce karama ne ya keta shari'a to ba a kiran shi karama to shi yasa zahabi yake cewa wasil jumla a takaice ko a dunkule bayan ya ya kama ba da tarihin Shehu Abdul Qadir a Shehu Abdul Qadir kabiru sha'ani Shehu Abdul Qadir babban mutum ne wa alaihi fi ba'd aqwalihi wa da'awihi yana da laifuffuka a wasu maganganunsa da wasu da'awoyi da yake a cikin guniya wanda shi ne ka kafa da cewa littafin sani Na ga wasu maganganu wanda suke sabanin sunna ne to amma shi a lokacin da yake kawo su tsammanin sa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da yana kiran su hadisai alhalin hadisan ƙarya ne to bisa ga zatansa ya gina wasu ibadoji a kan kaga anan shi da kyakkyawan niyya yayi amma abin ba da kyau to shine zahabi yake ishara zuwa gare shi ina ganin karancin karanta ilimin hadisi da yake da shi shi ya ja shi ga wannan da kuma cuɗanyar su da wasu sufaye irin su a Hammad ibn Muslim dabbas su suka kai shi ga tsintsintar wasu abubuwa da ya rubuta a cikin ita kanta algunya din akwai abubuwa masu kyau inda magana akan aqida in kun ga magana dai akan istiwa'i daidaiton ubangiji akan al'arshi wato magana ta ahlus sunna cikakkiya yayi a cikin wannan littafi al-bunya a wanda har ta ja idan ana karanta abubuwan da ya rubuta dinnan a cikin littafin ba abu ɗaya ba ba abu biyu ba wasu sai su zaci kamar ma ba qadir din bane ko ma dai wani ne aka yi kuskure aka ce din to amma in ka karanta tarjamar ta gaba ɗaya za ka ji ana faɗar cewa ya rubuta littafi algunya kuma wannan littafi ana nakalto maganganu da yawa a cikinsa sa wanda shine aka buga bugu ba ɗaya ba ba biyu ba an buga shi a alƙahira an buga shi a sham an buga shi a ina ne an buga shi a ina ne akwai inda yake magana a cikin wannan littafi yana tabbatar da kadaitar uba daukakar ubangiji akan al'arshi da daidaitan ta akan al'arshi yana soke maganar cewa Allah madaukakin sarki ba daidaita yayi barin jaye yayi ko kuma mallaka yi kamar yadda ake faɗa a cikin a wato littattafan yan bid'a yana cewa wannan maganganu na cewa ya mallaka ko ya abin nan maganganu ne ba na ahlus sunna ba maganganu ne na asha'ira maganganu ne na na na na, na mu'tazila maganganu ne na waɗanda suke aljahmiya ko alkarramiya ko al'ashariya saura kaga ashe shi ba al'ashari bane wanda duk yace zai bi dariƙa Shehu Abdul Qadir to sai koma ya karanta abinda Shehu Abdul Qadir ke kira dariƙarsa ne bin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi Abdul Qadir ya yi koyi da shi akan abin da yake kira a kansa na na na riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da riko da mazhabar ahli sunna cikin mu'taqad da ta shafi al-asma' wa sifat yayin da ake karanta irin waɗannan ana cewa Sheikh Abdul Qadir ya ce kaza sauran waɗanda suke jingina kansu ga ɗariƙarsa sukan ji abin ya sha bamban da abin da su suke kira zuwa gare shi da abin da su suke da'awar shi ne ɗariƙar sai su ce ƙarya ake yi wa Sheikh Abdul Qadiri a albuniya din nan an ƙaƙƙara wasu abubuwa ce an ƙaƙƙara, an an sosoka wasu abubuwa ce albuniya ba a buga shi a ƙasa ɗaya ba babu ma wata ɗaba'a da aka yi ta a Saudiya babu wata ɗaba'a cikin ɗaba'a inda aka yi na kitabul guniya a ƙasar Saudiya an buga Alguniya a Baghdad wanda nan nan ma akwai kadariyar a Darul Hurriya a shekarar 1408 an buga shi a Masar a matba'ar Mustafa al-Babi al-Halabi wanda shi ba wani ahlus sunna bane an buga shi a Darul Albab a Dimashq wanda can ma akwai kadariya suna da kadariya su ma a can an buga shi a al-Maktabatu Sha'biyya a Lebanon babu wata daba da aka buga a cikin abin nan kuma a ƙa'ida ta ilimi duk abin da za ka kore to yana da kyau ka kawo hujjoji ba kawai ka ce kai kai ƙarya aka yi masa ba a sai ka kawo dalilan da suke nuna ƙarya aka yi masa alfathur rabbani littafin sani mun karanto abubuwa da yawa da suna tafiya da sunna kuma kira yake zuwa ga sunna alguniya tana tafiya daidai da shi har shi yasa ma a a ibnu kathir a tarjamarsa a cikin albidaya wani haya yake gaya mana cewa shehu abdul qadiri wa qad sannafa kitab al gunya wa futuh al ghaibi wa fihi ma ashiya'u hasana ya rubuta littafin al gunya da futuhul ghaibi a cikin akwai abubuwa masu kyau kamar da kuka ji dinna. wa zakara fihi ma ahadith da'ifa wal ya faɗa hadisai da ifai da mawdu'ai wanda muka ce rashin sanin sa da ilimin hadisi yasa ya ambace su to ya gina ibadinsa da da a kansu, su kai ahlus sunna da kasan ilimin hadisi ko kake tare da wanda suka sani za su tantance maka kaga ba za ka bi shi akan wannan ba shi kuma za ka yi masa uzuri domin ba da gayyaye ba shi a tsammaninsa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ce yake aiki da ita don haka dan yayi ta wa kan cewa abi annabi sallallahu alaihi wa sallama abi alqur'ani ai aiki da su kuma bin su da aiki da su shine shukanci saboda haka ya ɗauki waɗannan abubuwa yake zaton a abin nan gaskiya ce ya kira zuwa gare su shi yasa az-zahabi a siyar alamin nubala a tarjamarsa yake cewa laisa fi kibar al-mashayikh man lahu ahwal wa karamat akthar min ash-shaykh Abdul Qadir lakin kathiran min halayat wato babu cikin shehinai manyan shehinai da suke da ahwal wasu halaye da wasu karamomi fiye da shaw Abdul Qadir dan wannan littafin sifili guda uku ba ajatul asrar duk karamomin sa ne yace ba wanda aka fi wa tilin karamomi kamar shi Abdul Qadir amma da yawa daga cikin musulmai wa fi ba'd zalika ashiya'u mustahila a ciki akwai wasu abubuwa ma da ba za ma saba yiwuwa ba ba za ma saba yiwuwa ba yace shi Abdul Qadir ya ya abin nan ya faɗe su to don haka mu a gun mu'alus sunna shi Abdul Qadir ɗaya ne daga cikin malamai na gargaru waɗanda suka yi wa musulunci hidima ta hanyar karantar wasu ko da kuwa suna da wasu kurakurai kamar yadda wasu daga kamar yadda sauran malamai ba shi ba su ma sukan yi kurakurai a inda suka dace muna yi musu addu'a Allah ya ba su waɓaɓa lada a inda suka kuskure muna yi musu addu'a Allah ya ba su ladan ishtihadin su Allah ya gafarta musu kuran a a yadda muke ganin alaƙar mabiya kadiriya da shehu abdul kadiri muna yi mata kallon alaƙa irin da mabiya Yesu almasihu ta Yesu almasihu da mabiyansa kaga yanzu duk abubuwan da ake cewa Yesu yayi Yesu yayi wasu kana san kana ji ka san ƙarya ake masa wannan ba shi zai sa ka tuhume shi ba wannan ba shi zai sa ka yarfar da shi ba wannan ba shi zai sa ka zage shi ba ka san wasu abubuwa ne da aka kaga a bayansa aka jingina masa wanda ba shi yayi ba ba shi ya rubuta ba eh, wasu ma ba almajiransa na kusa da shi ne suka rubuta ba kai wasu ma ba da harshen larabci aka rubuta su ba wasu ma da harshen farisanci aka rubuta sannan aka dawo da su cikin larabci wanda yake nuna mana kuma dukkan waɗannan rubuce-rubuce yawancinsu waɗanda aka yi na ƙarerayi da ake jinginawa wa abdulkadiri sun kasance bayan rayuwar ibn taymiya ne ma ba a lokacinsa ba a lokacinsa shi abin da ya karanta a cikin irin wannan littafi na fusuhul ghaibi babu waɗannan kwamacalar talar yasa har kullum yakan yanko wasu maganganunsa masu dacewa da sunna masu dacewa da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma yayi sharhin su har ma yayi bayanin su kamar yadda zamu karanta a cikin wannan littafi nashi nashi al-ubudiyya amma ga ya kawo Shehu Abdul Qadir a ɗaya daga cikin waɗanda suka san abin da yake bambanci tsakanin makami na rububiyya da kuma makami na uluhiyya saboda haka a shekaru wajen sha takwas baya da suka wuce a lokacin muna karatun Fathul Majid a majalisin Tirayim kafin tafi karatu Saudiya bayan dab da tafiyar lokacin da shekarar da Sheikh Ja'far zai tafi ya zo ina karatu na ce lokacin ana izala mai zafi izalar wa'azi ba izalar karatu ba lokacin izalar kawai wa'azi ake zuwa amma ba a karatu a lokacin da na zo kuma a lokacin kowa wanda ya aka yi gwagwarmayar izala mai yaji da shi ya san trial to a lokacin na yi maganar cewa Sheikh Abdul Qadir ya sha bamban da Sheikh Tijani sun sha bamban Sheikh Abdul Qadir a gurin mu ahlus sunna mutumin kwarai ne duk da yana da kurakurai kamar yadda sauran wasu malaman ma sukan yi kurakurai amma abubuwan da ake jingina masa ba gaskiya bane kuma shi ma yana da walittaka gwargwadon tsoronsa da ubangijinsa gwargwadon da dokokin ubangiji kamar yadda kowane mumini yake da walittaka gwargwadon imanin to a lokacin fa masallaci ya dume aka shiga hargowa aka ce zan mai da masallaci dandalin kare shewa abu kadir zan mai da masallaci dandalin kare kadiriya san wasu da jafa'i suke kana ba kana ba bace da kadiriya shi yana so ya hada su guri ya hada su guri guda dan a dinga yi maka wani kallo daban ni kuma a lokacin nace to duk mai muƙabala ya fito kun san a lokacin haka ake cewa in aka nan na go wani abu sai duk mai muƙabala ya na ce to duk mai mukabala kada sai na tafi wani ya zage ni ya zo a yi mukabala wani wannan ya ce to yanzu da abin da shi a a cikin a cikin jawahirul ma'ani a ce kuma ba shi mutumin kirki ne to kaga ai tsiyar jawahirul ma'ani ai ba Shu'aib Qadir ya rubuta shi ba jawahirul ma'ani ana jingina a Tijani to na ce musu ko ni na ebo ta kadan shi malam Abubakar Mahmud Dumi Allah ya ji kansa shi cewa yake yi ma duka biyun ƙarya yake da Shehu Tijjani da abul Qadir duk mutanen kirki ne ƙarya yake <laughs> wanda nace ni ba yadda da bangare ɗaya ba shehu tijjani kana da hujjojin da za ka kama da laifin fuka da yawa waɗanda suka yi ta magana a kansa bayan abubuwan da almajiransa na jikinsa suka rubuta da yawunsa haka nan malaman da suka yi zamani da shi suka yi rayuwa da shi suka rubuta tarihinsa sun rubuta abubuwa marasa daɗin ji dangane da shi sun tuhume shi har da yin kuɗin kuɗaɗen Ba kaga wannan ni ba zan yarda ba sabanin shi Abdul Qadir shi Abdul Qadir babu wanda ya tuhumce shi da cewa ɗan damfara in ka karanta in ka karanta tarihin da malamai suka rubuta irin su Ibn Kathir irin su Ibn Rajab irin su Zahabi ha ah, irin su Ibn Jauzi irin su Ibn Ibn Bardi a Nujum Zahira za ga ba masa suke yi ni ba ga wanda yace shi dan da fara bane to kaga ai ba zai zo in hada shi da wannan ba to shi yasa hada su biyun yana buƙatar a sake tunani to amma shi abul Qadiri mutumin kirki ne kuma dan mu ne ahlus sunna ba ruwan shi da wata dariqa da yanzu ake yi sunanta Qadiriyya inda a can yana da mabiyansa wanda watakila za a ce mabiyin shi abul Qadir saboda yana ba su zikirruka da wasu karatuttuka to na yanzu kamar mabiya ne masu cewa su mabiya Yesu almasihu masu mabiya annabi Isa ne haka su ma na yanzu masu cewa su mabiya abul Qadir ne in kuma da gaske suke sai su fito da inda abul Qadir ya ce duk Aisha holiyar da ake yi da sunanta kuma da ba za a samu ba littafai biyu din nan su ne kawai aka yi cewa cewa Abdul yana da hannu a kansu. amma sauran duk wasu ne suka rubuta daga bayansa suka tara wasu maganganu suke cewa cewa Abdul ya ce ko ya yi? wanda kuma babu wata hujja da za ta tabbatar da haka saboda haka a darasi na gaba insha Allah za mu fassara maganganun Shehu Abdul da kuma irin sharhi da Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi yayi musu صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم wannan yana tambayar cewa mahaifinsa ko mahaifiyarsa idan suka rasu zai iya karanta musu suratul ikhlasi ko salati da nufin Allah ya kai ladan gare su abin da ya tabbata ga sunna yi musu addu'a da yin sadaka da zimmar Allah ya kai lada gare su wani abin da bai zo a sunna ba ba za a baka shi ba ba za ka yi sallah ba ka ce ka yi sallah nan Allah ya kai musu ladan haka nan karatu shi kansa malamai sun yi ta a cece ku ce akai amma janibin masu cewa ba za a karanta ba shi yafi karfi dan babu wani nassi sahihi da ya tabbata kan haka don haka kana iya musu addu'a kamar yadda ya zo wa waladin salihin ya da'u lahu kai masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya sa shi gidan aljanna Allah gafarta masa zunubansa haka nan ita ma mahaifiya ko kai musu sadaka menene hukuncin kabarbari da ake yi a kwanaki uku bayan na babbar sallah sunna ce ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tukabbiru Allah ala ma hadakum hadisi yana cewa ana min ghairi dajjali aqwaqu alaikum min ad-dajjal fa qalu mimman ya rasulullah qala ulama usul ni na fiye muku tsoron wani abu ba dajjal ba fiye da yadda nake ji muku tsoron dajjal suka ce wa ne yace muyagun malamai wannan hadisi wannan ce dai fassararsa amma yana bukata a sake tattauna ingancinsa amma kamar yadda ya nema wannan ce fassara hadisi wani kuma yana cewa shewa qadiri ya kada mandiri ko ya ce a kada kuma waye ya fara kada mandiri a kada mandiri da sunan ibada tun zamanin a karni na biyu aka fara samun masu yi kamar yadda ya zo cewa Imam Shafi'i ya ce ya baro Bagdad, ya baro wasu mutane a Bagdad sun tsiri wani abu wanda suke kira a takbir to amma su ba ba ba mandirin bane wanda ake gasawa irin wannan da muke da muke gani so abin nan ne za a ɗauka ko igiyoyi ne ko wasu bulaloli za a yi ta dukan ƙasa da su ana ta kaɗa ƙasa da su ƙura na tashi ana zikiri to wannan ita ce bid'ar da shi mu Shafi ya ce ya bar wasu kirkiro wata bid'a to tun daga nan ina jin ana ta moderating din abin ne ana ta modernizing din sa ana ta modernizing din sa har ya zo har ya zama yanzu ya koma piano to kullum ana ci gaba ana ƙara shigar da gyare-gyare a abinda na gaya muku shawar kadiri waɗannan littafai da muka faɗa su ne manyan littafan da aka fi sanin sa da su amma wasu littattafai da za su kawo wasu abubuwa na shirme ba a san abin kadar da su ba kuma ni ban je a cikin tarjamar an ce yana kada ganga ba ni ban gani ba gashi nan ko manyan malamai sun yi tarjamar sa sai ibnul jauzi sai ibnul jauzi tare suka kai zamani ibnul jauzi tare suka kai zamani da shawar qadir kuma yana bagdad kamar da shawar qadir yake bagdad ba shi talbis abin nan talbis iblis ba ya kuma faɗi irin inda kofofin da shedan ya shigo wa tufaye ba amma ni ban ji inda yake al'adar na ta abin ba yabansa ma yayi a cikin tarjamar da ya masa saboda haka wasu abubuwa da za a zo a jingina wa mutum daga bayansa bai kamata mu mu dauka eh lalle haka yayi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa aka jingina masa abubuwan da bai faɗa ba bare shi Abu Qadiri kuma ita ƙarya dan ba ta tsayuwa ita kadai sai an jingina ta da wani mai ƙarfi mai gaskiya ko an jingina ta da wani gaskiya kamar yadda Allah yake cewa wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra da suka so su koya mutane tsafi su dauki a dauke shi a matsayin abin kirki sai suka ce shi ma abin da Annabi Sulaiman yake yi kenan har ya zama ya mallaki duniya ya zama yana da wannan mulki mai karfi sai da suka jingina wa Annabi Sulaiman koyar da tsafi da koyan tsafi sannan suka shiga cikin mutane suna yadawa ba ƙarya ko da yaushe take sai ta jingina da wani mutumin kirki ko kuma wani wata magana ta kirki sannan kuma ta yi rassa auraka wa jingina masa abubuwa ba shine yake nuna eh yayi ba wani kuma yana tambaya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to mutum mutumin da ya kirkiri salati yana yi to shin Allah zai karbi sallarsa da azumin sa da da zakarsa ya kirkiri salatin da manzo Allah bai zo da shi ba kuma yana yi yana bauta Allah da shi za a karɓi sallarsa da azuminsa a mu fahimci akwai bid'a da take musahiba lil ibada akwai bid'a kuma da take ita kadai ce mutum yana yin wani zikiri na bid'a bayan ya gama sallah in ya yi sallar sai da shari'a ta zo da ita sallarsa ta karɓi in ya zauna ya yi zikirin bid'a kuma nan kuma abin da ya tsoro wuta na zunubi yana da saura ka sallarsa daban abinda kuma yayi na bid'a daban akwai kuma barnar da take tare da ibada to anan ne ake samun matsala idan aka shigar da barnar cikin ibada a ce a cikin sallar ya kirkiri wasu bidoyi ya sa to sai a bar masa da sallar dan ba irin wannan aka sa shi ba a cikin azumin a ce kirkiri wani abu da zai yiwu ya shigar da shi to sai a bar masa kayansa to amma idan yana azumin sa yana sa kamar yadda aka tsara masa kuma can gefe guda yana yin wasu abubuwa da shehu suka tsara masa to a inda yayi na Allah din Allah zai bashi ladan sa inda yayi na shehu kuma sai nema a a wani kuma yana cewa shi shi yana so ya haddace Qur'ani amma yana shan wahala ya dade yana karanta shafi guda da kyar yake haddacewa me zai yi haddace shi da yadda yake yi din nan ya karanta din da kyar inda an samu ya shiga da kyar wallazi yaqra'u al-qur'ana wa yatata'ta'u fihi lahu ajran saboda haka maza Allah ya faɗa dama akwai irin ka ya faɗi al-mahiru fil qur'ani ma'a kiram al-barara wallazi yaqra'u al-qur'an wa yatata'ta'u fihi lahu ajran wanda ya kware wajen karanta qur'ani yana karanta shi kamar yana kunfadar ruwa kenan wannan yana tare da mala'iku masu biyayya wanda kuma yake karanta yana wa ya tata'ta fihi wa huwa alaihi shaq yana ta ina yana bashi wahala rana ta gudu Allah bai ce ga wani wuri je kai ka tafi ba a kai ta wahalar kana da ladan qur'anin kana da kuma ladan wahalar saboda haka haka za ka yi tai ko ba a ce sai ka haddace ba kada ka dauka kai ma wai an kama an wajabta maka sai lalle ka haddace qur'ani wai za mu ga wani a littafai ana zana mana wane ya haddace qur'ani cikin sahabbai wane ma haka wane ma haka wane ma ana zazzana wasu ɗaya ɗaya da su ne masu yawan ai ba za a zana sai a zana wanda bai haddace sai a ce cikin sahabbai wane ne bai haddace wane ne bai haddace to da kaga ana zana waɗanda suka haddace shi ya nuna maka majority su ne wanda za ka masu haddace su ne yan kaɗan shi yasa wani gun za ka yi an mutum bakwai wani gun takwas wani gun tara sai ka ga adadin ba yawa da wuya ga ya kai ashirin sahabbai dubu nawa ake da haka in ka ɗauka kai ma ɗin nan lalle Allah yana son sai ka shiga tsawon ba Hadda hada za ka yi ta neman wasu zikirurruka da wasu salloli da wasu abubuwa ƙarshe ma ka je ka faɗa ramin bid'a ba sani dan aka sami wannan dan bid'a ya yi riba ke ka aiki kenan sai je maka ah, to ya je kana neman wani abu saboda ka dauka abun kai ta karanta a haka kana samun ladan biyu to to wasu tambayoyi din mun mun ansa me alakar Abdul Qadir da shirkar yan kabari da waye to ai mun faɗa wani ya ce a faɗa masa littafan da suka yi tarjama cewa Abdul Qadir na faɗa akwai shi tarjama sa a bidaya wan nihaya akwai tarjama sa a sirr alamin nubala akwai tarjamasa a cikin an-nuzumun zahira na ibnu tagribardi akwai tarjamasa a cikin al-wafi bil wafayat na khalil al-kikaldi a safadi da littafai suna nan da yawa da akwai shadaratu zahab na ibnu al-imad duk akwai tarjama shi abdul qadir a ciki in ka je kai ta tattarawa ka ga waye shi abdul qadir din ina ya dosa ina kuma qadiriya ta dosa Allah ya mana gam da katar labarin wanda suka rubuta liban su yana da wani tsari da rubuta wa alaikum salam eh kai waɗanda ‘yan bida'a ne kakka wahala <laughs> wahala ka ka goge shi kaka aika kowa kuma in ka sake ka aika ma wani to duk wanda ya yarda da wannan yayi addu'ar ya karanta wannan salatin na bida'a kana da kamar ka goge shi duk ma za ka iya rubuta kai na wa'azi na gargaɗi kai ta aika kai kai kai wannan amma ba wannan da suka turo maka